fafutuka da ma 'yan siyasa suka soma mayar da martani kan matsayar amurka ta amincewa da sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar tare da sanar da yin aiki da su domin taimakawa nijar komawa turbar demokradiyya a yayin da wasu ke ganin ci gaba ne a rikicin siyasar kasar wasu kuwa na ganin amurka ta tilasta wa sojojin ne tunkarar kungiyar ecowas domin warware matsalar daga ya mai gazali abdu tasawa ana dauke da karin bayani A wani taron manema labarai ne da mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin Afirka Molly P ta gudanar ta hanyar bidiyo kai tsaye daga kasar Amurka a ofishin jakadancin Amurka da ke a Nijar a ƙarshen makon da ya gabata. Ta tabbatar da cewa Amurka daga yanzu ta yarda cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Basim ta faɗi. hasali ma amurka ta amince da majalisar sojojin mulkin rikon kwarya ta cnsp a matsayin sabuwar hukumar ke rike da karga mulkin kasar ta nijar a yanzu amurka ta kuma sanar da ci gaba da wa kasar a fannin ayyukan jin kai amma kuma ga wa hukumar mulkin sojan kasar ta nijar sharaɗin gaggauta hawa teburin tattaunawa da kungiyar ECOWAS domin gaggauta mai da kasar akan turba demokrasiya. To koya ya magoya bayan sojojin da suka yi ju mulki suke kallon matsayar ta Amurka? Malam Bani Ibrahim shine shugaban kungiyar Front Patriotic pour la Souveraineté ɗaya daga cikin waɗannan kungiyoyi. Abin da muka shaida ma tsabo jakada mun ce mata ai mu gwagwarmayar da muke yi na kwato incinmu mun ci abin da ban mu yarda wani ko wata katsa ta dawo ta sa bakinta a cikin tahiyar da harkokin siyasar Nijar. To yau abin da mu ke jira ga Amurka shine ta zo ta kama ma 'yan Nijar su ci gaba da agajin nan Shi ko malam na maiwa Ibrahim na kungiyar RPDS bayyana matsayar Amurka ya yi da cewa wani babban ci gaba ne aka samu a kokarin da ake na warware rikicin siyasar kasar ta Nijar ta hanyar ruwan sanyi. To sai mu ce alhamdulillah mun yi ma Allah godiya da muka ji wanga ci gaba da aka samu cikin wanga tarnaki da al'ummar Nijar ta samu kanta cikin shi don saboda haka ne dama mu mun ka bukata yanzu tun da Allah ya sa sun ka dawo suka kalli wannan abu abin da idon rahama suka nemi suka san menene gaskiyar zance mun yi farin ciki da muka ji wannan ci gaba da aka samu to sai dai gamsa dukkan alamu daga nasa bangare magoya bayan hambararren shugaban kasa Muhammad Bazum matsar amurka ba ta sa suka yi kasa a guyo ba a game da burin da suke da na ganin gwanin nasu ya sake komawa a kan kare ga mulkinsa ga dai ɗaya bayan ɗaya ta bakin malam sahanin muhammadu da kuma malam shaib muhammad ba shi ke tabbatar da cewa da wai amurka wai ta yarda da su a matsayin sabon hukumomi na ƙasa ba kuma kai ko da ma a haka nan ne wannan amurka take dibi amma mu a matsayin mu na yan niger masu gwagwarmaya na demokradiyya masu goyon bayan shugaban ƙasa shugaban jamhuriyar alhaji bazu muhammad wanda yan niger suka zaɓa ba za mu taɓa yarda ba a halala mu abinda an haramta ce amurka ka bada na ta ra'ayi ta ce musu su su samu shugabanni ecowas su samu bakin zaren abu. wanda bakin zaren abun ba wani abu ba ne ecowas ta faɗi musu ta ce su mai da shugaban ƙasa bazum muhammad bisa mulkin shi su kwashe ya nasu ya nasu su tafi barikan sojawa wanda ecowas kuma kowa ya san matsayinta matakan da ta ɗauka ga suna sun yi tasiri a bisa wannan sojawa sun rasa kan gaba kan baya babu inda za su tafi ƙaryar su ta ƙare Amurka wacce ke da sojoji dubu da ɗari ɗaya girki a ƙasar ta Nijar ta share watanni uku kafin ta amince da juyin mulki a ƙasar ta Nijar sai dai ta ce ba za ta koma taimakawa ƙasar a fannin tsaro da tattalin arziki ba har sai ta kama hanyar koma ta farkin demokrasiyya. Inda wani takun saƙa ya kunno kai tsakanin wani gungun ƙungiyoyin fararen hula na FPS da gwamnan jihar Yamai. Ƙungiyoyin na zargin gwamnan da wuce makaɗi da rawa inda suka ce yana shiga hurumin da ba nasa ba. Don haka yayin wani taro na manema labarai da ƙungiyoyin suka kira, sun je hankalin gwamnan da ya tsaya inda aka ajiye shi. Daga ma ila Isufu ta haɗa mana wannan rahoto. Takon sakar ya ɗauko tushe ne daga wani zama da aka yi na rabon wasu kuɗin tallafi kimanin miliyan 25 da 'yan Nijar mazauna ƙasar Togo suka aiko domin taimakawa ƙungiyoyin fararen hula a faskar da suke na neman korar karin ƙasar Faransa. In ji Bana Ibrahim, gwamnan jihar ta ya mai janar Abdu Asman Haruna ya jefe su da wasu kalaman da suke ganin ba su dace ba. Kwanakin baya da mun ka samu tallahi daga 'yan Togo an ka ce mu zo mu zamna a raba mun ka ce a'a abin da muke yi ba na a zo a ƙasa kuɗi ba a bamu ne mun ce mu a iskadiri muke wanda yake so ya kawo mun tallahi can yake tar da mu mu kira wa 'yan jarida ko ya shaida ba mu tahi ba gwamna sai ya ce ma mutane a shi ba ruwan shi da wa'anda a cikin huraren hula mutanen da ya eh suna da balshe mun ka ce to ya kamata ya gane wani abu a cikin mu duk wanda an ka kama shekaru da sun ka shige a cikin gwagwarmaya ne don kasa kuma har yau har gobe in ma ya kamata mu koma kasu don kasanmu zamu yi shi. Sai dai a cewar shugaban kungiyar RPDS Ibrahim na maiwa duk da cewa kungiyar su bata je Mahatma Gandhi inda aka yi rabon kuɗin ba amma a cewar sa gwamnan jihar na Yamai ya kasar kenan shi ma bai halarci zaman ba da aka ce yayin shi ne yayi maganganun da aka yi wannan zaman taro na Mahatma Gandhi aka yi rabon kuɗi gwamnan jiha bai ya mai kowa ya gane shi a ƙasar burkina faso inda ya tafi wajen wani taro wanda ya shahi gwamnonin jiha na ƙasashen ko gurma kowa ya gane shi to kenan a matsayinmu na yakin kungiyar horar hula da ya kamata muke aiki don ganin cewa mun kare haƙƙin ɗan adam kuma mun yi ma ɗan adam adalci mun yi ma kanmu adalci yana da kyawu duk lokacin da irin wanga maganganu ya tashi mutum sai ka faɗi abin da ka sani tsakaninka da Allah ko da yake bana ibrahim ya bayyana cewa ba kansu gwamnan ya fara yin hakan ba dan in ji shi ya kawo baraka cikin kungiyoyin 'yan kasuwa da mana 'yan makaranta tun da farko ya fara ne da 'yan kasuwa yau sun zan bangare biyu yasa bakin shi a cikin harkokin allakwal yau su masu rabu gida biyu yanzu eh, sai ya fara kai ma kungiyoyin horaren hula hari mun ka ce to ya kamata mu tsaida shi mu ce mai ya bari hannunka mai sanda mun kai mai ba mu ce ba a hidda shi ko a ɗage shi a ce mai mun ka yi ya kula da aikin shi na gwamna ya huta cikin harkokin kungiyoyin wuraren hula mun nemi shi ta bakin gwamnan jihar ta yamai kan waɗannan zarge-zarge da gungun kungiyoyin fps kin suka mashi sai dai dukan kokarin da muka yi ya ci tura Ƙungiyoyin fararen hular da a Yamai na gudanar da zaman na tashi mai kuɗi ne a gaban maharabar sansanin sojin sama na Eskadiri tun daga ranar biyu ga watan Satumba inda suka lashe takobin cewa ba za su bar wurin ba har sai sojin karshe na ƙasar Faransa ya fice ya bar ƙasa. Duba da hakan ne wasu daga cikin 'yan ƙasar a ciki ko a wajen ƙasar ke kawo su wajen neman jakar wannan buri sai dai tallafin na kuɗi ko abinci da ake ba ƙungiyoyi na neman zama ummal a ba'isar barkewar rikici tsakanin su inda wasu ke ganin ana musu rabon kura. ila Isufu daga Yamai, Jamhuriyar Nijar. Kuma da yanzu kuma bari mu tafi gabas ta tsakiya inda a daidai lokacin da rikicin yankin ke fuskantar barazanar yaduwa zuwa wasu ƙasashe Saudiya ta ɗauki nauyin taron zuba jari da ta saba gudanarwa a kowace shekara. duk da cewa rikicin isra'ila da hamas ya kasance batun tattaunawa a taron da ke zama irinsa na bakwai amma bai dakatar da kulla yarjeniyoyin kasuwanci ba muhammad awal balarabe ya haɗa mana rahoto akan wannan batun tun shekaru biyar da suka gabata ne yarima mai jiran gadon sarautar saudiya muhammad bin salman ya gabatar da shiri mai tsadar gaske wanda ke da wurin karkatar da tattalin arzikin saudiya daga man fetur tare da ɗora ƙasar kan kyakkyawar turba sai dai tun kafin a yi nisa rikici tsakanin isra'ila da kungiyar hamas na mummunan tasiri ga shirin lamarin da zai kawo cikas ga makomar manufofin kasar ta saudiya amma dai ya bai hana fitattun masu kuɗi na duniya hallara a birnin riyadh domin halartar taron zuba jari na duniya ba inda manyan attajirai da cibiyoyi da ke ta'ammali da kuɗi suka cimma yarjejeniyoyi na biliyoyin kuɗi na farko ya kasance shirin haɗin gwiwa na dala miliyan ɗari biyar tsakanin saudiya da wasu cibiyoyi daban-daban da saka hannun jari a masana'antar motoci a Saudiya tare da kamfanin kera motoci na Koriya ta Kudu Hyundai. Gama dai abin da ya rima Muhammad bin Salman ya faɗa a shekara ta 2018. Ana أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. ya ce ina tsammanin cewa sabuwar turai za ta kasance a yankin gabas da tsakiya masarautar saudiya a cikin shekaru biyar masu zuwa za ta bambanta kwata-kwata bahrain ma za ta bambanta har ma dai da kuwait A takatar ma da bambance-bambancen da muke da su suna da tattalin arziki mai ƙarfi kuma za su bambanta a cikin shekaru biyar masu zuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa da oman da lebanon da jordan da masar da iraki ma duk za su bi sahu sakamakon damar da suke da ita urdun masar sai dai ba za a iya kaucewa batun sabon rikici na Gaza tsakanin Isra'ila da Hamas wadda wasu kasashen yamma ke ɗauka a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda ba. hasali ma dai babbar matsalar tattalin arziki da rikicin gaza zai iya haifarwa a cikin gajeren lokaci ita ce hanyar samar da mai da iskar gas ana ganin cewa idan wannan rikici ya bazu zuwa wajen isra'ila farashin mai zai iya tashi zuwa dala ɗari da hamsin a kowane ganga yayin da a halin yanzu farashin ya kai kusan dala 90 a kowane ganga wannan matsalar za ta haifar da ƙarin hauhawar farashi a kasuwannin duniya tare da haifar da jinkirin arziki sauran ƙarin haɗarurrukan sun haɗa da ƙaruwar kwararar 'yan gudun hijira da kuma barazana da ake fuskanta daga ƙasashen yankin da suka dogara kan kuɗin shiga ta harkar yawon buɗe ido amma yarima bin salman ya ce ƙasashen larabawa za su iya tunkarar wannan kalubale idan suka haɗa ƙarfi da ƙarfi إذا نجحنا yace idan muka yi nasara a cikin shekaru biyar masu zuwa kasashe da yawa za su bi mu kuma ci gaban duniya nan gaba cikin shekaru talatin masu zuwa zai kasance a yankin gabas da tsakiya in Allah ya yarda. Wannan shine burin 'yan sa'udiyya wannan ita ce manufar da na sa a gaba. ba na son barin wannan duniya ba tare da ganin yankin gabas tsakiya a sahun gaba na duniya ba kuma ina ganin za a cimma wannan buri ɗari bisa ɗari. Wani shiri da ya fada cikin garari sakamakon rikicin yankin gabas tsakiya shine hanyar kasuwanci da za ta haɗa Indiya zuwa Turai da gabas da tsakiya. kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar dalar larabawa da isra'ila sun riga sun rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna akan hanyar kasuwanci kamar yadda wasu kasashen turai da indiya suka sa hannu amma dai da kamar wuya a aiwatar da wannan shiri saboda mummunar dangantaka tsakanin isra'ila da saudiya tun bayan da isra'ila ta ɗaura ɗamarar ɗaukar fansa kan mummunan hari da hamas ta kai mata a ranar 7 ga watan oktoban 2023 a gaida muhammad awal balarabe